na alhaji yaya wani me ke nema ne wallahi dama gidan wata kawata na zo ana ce mata kunni haka fa a nan unguwar eh, a nan unguwar ce to shikenan ai ba damuwa to dan shigo da cikin nan na ga alamun kawacin gaji an shiga daga ciki ki dan samu ruwa ki dan sha in ya so ni ko a hankali sai na sa a nemo miki ita wannan ba wani abu ne wannan daga tambaya ko ban san ta ba zan sa yara su nemo ta daga tambaya ka ce shiga ciki ba ko gidana ne mm. shigo daga ciki ko ki sha ruwan sanyi ko lemo ai shigo mana ba gidana ne alhaji shigo na ce mutane sai su tsine mana ya ta kina ne ma ki zama lokacin mm, to ai ka so mu je gamma din ba komai ba komai zo mu je ba hajiya to mu je zo mu je ko ba wani abin nan duk nan da kika gani duk gidana ne na haraji ba wani abin nan ba ko a ciki na duk ta shigo ko shigo mana ba wani abin nan ko ki samu waje ba ke ci ki cire takalmi ba komai ko da takalmi ta iya shigo wani abin ba wani abin nan ba ne lola ta amma alhaji tana daga a'a ta haba ta so mana ta so zauna na da a cikin jikin kina kamar kina gida babu wani abu wannan wani abun nan ne hajiya zauna kawai ki zauna na zauna zauna mana hajiya ki zauna hajiya ki saki jikin ki na gaya miki ki yi kamar kina gidan ki nan ba wani abun nan bane ai hajiya kake ji komai amma alhaji na ana samun irin ka a garin nan hajiya hawa hajiya da garin nan bai haka wallahi eh to ba a ce ba a sami irin namu ba amma aikin san haka ake shi kawai gidan ma na daban ne a garin taimaka to hajiya ita wannan hajiya ummi da kike nema yar uwarki ce ne ko kuwa <laughs> wallahi wata kawata ce da muka haɗu da ita a saudiya to shine akwai kaya da ta taho da su to shine nake so in bata kuɗin a yi na kayan ta kayan mm, dubu ɗaya ce zan bata dama za ki bata mm. to kin bata ne ko kuwa za ki bayar ne eh, ne nake nema saboda in karɓi kayan da a kan dubu ɗaya hajiya ai wannan ba wani abin nan bane ba ki hmm. kwantar da hankalinki hmm. ni din nan da kike gani ba karamin attajiri bane ina da kuɗi alhaji nawa yana da kuɗi ki kwantar da hankalinki kawai ki saki jikinki in dai don dubu ɗaya ne wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki wannan Allah alhaji in gwada kenan rike rike na ce ah, ki rike wannan ah. karbi wana ba ni na baki ba karbi da Allah ungo rike rike hajiya ai kan ki ji komai <laughs> ki saki jikin ki nagode alhaji kan ki da ganin alkaki hajiya kin san daga zaki kwarai kuwa ai daga zaki ya fito Allah shi albarka ai ba wani abun nan mm-hmm. ai ba wani abun nan mm-hmm. to hajiya naki hajiya ba magana oh, kin iya kwalliya sosai mm, wallahi alhaji kuma wannan mayafin naki hajiya daga can kika taho da shi ne dan wannan ni ban saba ganin irinsa ba alhaji ka san hatta ma ni yawuna ai ka san ba lalun ba ne wallahi dan abun nan hajiya ai ni abun ne hajiya ga alhaji ai ba sai ka mazo ba ko ai ba wani alhaji da wani abu gaskiya wani abun nan na gaya miki duk ba wani abun nan hajiya dan Allah alhaji ka bani dan dakata ka dan hajiya wayo alhaji wayo Hamza ya Muhammad ya ta zuwa in karamata sada aliya Hamza wato iya shegen da kuke a kawo kaina to sai ne maganin abu wannan karan baka isa ba baka isa ba